بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى إغاغدا كراتون من لتافيا هذه دعوتنا وعقيدتنا ya ashak mukbil buna hadi alwadi'i rahimahullahu ta'ala mana yi ba yin makon tsuwa tiya etayeman kwanna wani yanayi ga gadan karatu ita kidayen adu sunna wal jama'a na mawufi littafi wani mayaca ga hazihi da'awatuna wa aqidatuna naga yanayi yi zawangi shiga ga suna naga mai kwankurta yau na iye gana nga igbo na ego ho kyujuwa bankurotan farko nu'minu billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi kama waradat fi kitabillahi azza wa jal wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ga nu'minu billah yi ya imani jingan betoci wa bi asma'ihi ya jibe sunnoji wa sifatihi ya jibe siffoji kama waradat fi kitabillahi azza wa jal ken gano beda littafin socho e suna wucewa bezantena wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ike a imani ji be sifaje soci be sunnuji bayaniyo ken gano be yayi da hadisi ne annabi Muhammad wannan sallallahu alaihi wasallam min ghairi taharifin yeju ba wala ta'wili iye funke fasara na gweke na luba ga ya tawila fasara ci na karara wuje da fasara na bukana iji fahimta ko al rahmanu ala al-arshi istawa ngole fasara wa karara iji mila rauta yau wuje da istaula ga mulki su kwai fa role fasara na yi marjo fasara na yi raju na gayi istawa wala tamfil iye la sifa soko tungan da sifa zandoro ya wala tashbi iye la sifa soko abe sifa alita ima yi ya alita bayan tosha wala ta'til imayin ya sifa su kujiya a ga su kwaji ta ta alara shi ila ga wuce niya so cha bi fokiya mu ga ala ga a cha nyaya soko ko de gwa hadisi ga ga ude bici waga iye ji ta'tila yi ji mu'attila ta zai je ji ta'til na ga iga al mu'attila ke ga akida sunna mu ya wiyo wuce ya ki da farko mini littafi ta ki dalili ga manya gaya imani jin da suna sokoji gan da sifa sokoji sokoji suna kashi wuda wude ga walillahi layi asmaul husna fada ohu bi ha so ci da suna sunna naji saga ya yi bogo suna na ji mini suna sokondoro ma sifa sokwa so da mu wage da asami wuce ga sifa su kuna yi asamu na sadabu albasiru albasara sadabu amma wuce sifa su kun doro bai da giyan sun na su kwa a gami ne sifa su ko wani jehun wani mata wage bai wuce ga alaga waya so ce su ne jehun nan na kara wama sun na su kwaje laula taukifi wuyo daga ƙur'anu bai hadisi sai na wuga jiye ba tuyetiyan sannan wugana Ajiye mini we aye mini we na nuga tutti una e tsasun na so kwa ke wagan soci da sifajo wagan gugan igan walillahi almasalul a'la dalili da wani yace sifajo ne soci kima ne walillahi masalul a'la ai walillahi alwasful akmal wal a'la soci da sifa na gumi ga sifa kwata ci tula ga sifa kwata na aya guba ba na ji tabbata yin suna na ya so shi gan begiyan da sai faushi agan waga ke imani wai ba shi mila rauci ba wagan gai a tasdiku ma al'ikirar a gaskiya ya famba be tabbata wani a gaskiya ji tabbata e ba shari'a ke kwabe imani wai wani man daga nu'minu billah ya imani ji betoci wagan gai nutkun bil lisan gabegin tare ji kalimatu shahada begin tarawai wa tikadun bil qalb o gwada ya gbawa amalu bil jawari bagun bagun oji a lotuyan la ilaha illallah yazidu bi ta'a wa yankusu bil masiya imani be betunguri imani mai ke betun dede na gaya yaki da ahli na je timane imani bo to ga a imani jibe cikin domin ga nominu billahi nake ngai de pankuro ta meguci ga su kwaji rububiya tsochi olohiya nga ga ahun san na siffa wuce kpata ya daji a ya daji ga toci endoro na tsochi ga ya labari una ula ga gaske na ga ikpabe na ominu billahi yau tawai da ga buta a rububiya wal olohiya wal asma'u wasifat a ga gayi man tsochi. ẹ̀gúta eh, nàgó òkùnkùn múcha yóò manga ẹzàjí eh, fi wéjì imani bí sífẹ́ tó chìjì àmá tàrífẹ́ ìlàálù ẹgbàjì wọn ìlàálù àjẹ́yà imani jí bí áyà ní etiyan arrahmanu alal ashi sawa rú yóò yẹ ìdájú amma ki jan a tarifu jiya ki yan fasara na tarif e gbaje mai be babu kan da ci fasara iji fahimta ko kan da ci lafazai je ba kan da ci ma'ana ga lafazin so lugwa kin dube yin qur'ano ko kin dube hadiso na amma guje gwada ma'anan da ci to e waga musulmi ja taya gan be bocin ne e bone yahudu shi lotun na so ko ja yayi ga yuharrifuna al-kalima amma ihe e je ga gba ba amma ihe ke na toce kpanaluwa luwa e na toce kwana dana amma biyu fasara diji o jin tiyan e na je bara ya no bogo ye wudu ni ngayi e bayan lafazan ajegiyan ajegan sokoba misali sokojin yahudu yi gan ajiga hitotu ajiga giyan a amma ke yahudu yi gan aga himta alajiga soko gba lafazi ba shi ba ma na yi hito mai giyan en susun ya ga yi susun ka ba susun yana ma ga aga na hitotu ngala so shi jaibe sifan na yau amma gbakwai ne ji faruwa na. aje ma na ga soko ba alul bidai ja je na soko e kana ba e ba ma na ga dokun ga ya lafazi dokun ga ya lafazi dokun aya qur'ani ji shi na kenga waye gbo na ga sai ba amma be ga ajin fasara kan ga to ga mu ji kenga ye ji fasara una aya e ji wa Allahu akbar na ga ma sha'ira jijin a ga yadullahi ya gwa soko wuce gbadaki yau kuwa benime a gama na yadda na biya ƙur'ano na igiyan kagbin sokwe benima sokwe mujigwa sokwa nole a aya ji tabbata amma ma na ujigiyan uje ba amma na uje ba na kpatau da mini yanayi di jaman da ci bai da shaniyar adini wani jama'i musulmi shi na gayi kokoro getiyan alamar yan zai ce jiki na zai shi akida sunna dai ga yawatun shaba sunna sakondoro ulugu siffa sakondoro ulugu kendo na bayani gabe ti ubana gashi ubama ibn toci ga laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir jamu bunu safwan wa huwa sun laisa ka mislihi shay'un ta siffa sakondoro ya wa huwa samiul basir un fagan wa tun gama lai ne lafiya da suna je na aya ji fata ya lauku ya kace wai kwaya an doru e eh, lagwasun aya an doci an doci ceya ba ni ja ma gwasun lai sakamis le yi shewa sai fasa kuji ne ya bayani o wa sami ul basir o gagan wuya e bona mini sunna na kuna wanji tabbata ya ci ta ci nan sifu da mu ma sifa ne ya bayani nga soko ga ga e ga masifa soko yo nga la nga qur'anu alita soko yo nga kaga ga mucin yo nga alqur'anu khalqullah e ba ki bo aji ga e ba to cha e bona sifa soko ji ne ya kwata soko ga ga a soko la da sa tatu be giyo be kuti e bona kuti ga ga ga yo nga le ya yo nga wa yo nga la to shiga wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i zai je jin zuga da sha ne a ya yi jo sun na yi jo ce ji ba na lagwa a ogbata a ogbata jamaji na gari gurgure tiyan yin farko na yi ba na amma man shiga bayan a tashbihu gan bai a tamfili enagun ifi lotu bai yin gwakwanin gai a tamfila e ibuna a tamfilin nan ga dalili ƙur'anu to na siribe bai yau ke bai so ce ga laisa ka misili shai'un amma wa cule ma na nigu da a tashbi lambe laya suku a tamfil a layan satata bai so ce amma shekalu sai milita shi ne gan a to shirin ya alwasitiya alwasitiya an zo ce ga littafi wani ibnu taimiya ki bayani na littafi na kuwa kanan sai faji bai suna jin ya soci zoce ga littafi man doro da miza nye ya kago na ke kitabu tawhidin shek muhammad bin abdul wahab na kin ya kago uluhiyya tauhidu uluhiyya a caga mu ya kago katun na wala wa ce littafi mu ce ga wayan roce tawhidi baya tawhidi depe adde littafin da ce ga maktabatu talibu a kauka ya gida miya zai ji fi a dirasatul uliyo master phd na jiga kauka ga wagi makanta ya waga wadda an da hutun wuce wacin rai suna littafi da ta ga ku ya kafi na jiguwa shi na bangare akida zai ji fanni na ya gba dirasatul uliyo akida ya wana a jiga jin idima wucin maktabatu talibin nigeria yana tuwan da hutun wuce na nawa amma mini na ja akwai ka bangaren akida bangare tafsira bangare ilimi fikiyo na bangare hadisa na ade littafi na matsalu da kunkunya tauhidi na tauhidi da fere wallahi ilimin tauhidi da fere ge salamai wa gaiwa ga wata littafi na jubowar ilimin akida wani wadda an da wuce mucina jina wajen taimakon ide kofi bangare tafsiro littafi kici gun ebure yi makanta bai da shi to littafi na mu. musha na magana ji tsari a gina nigeria ji kango a ci hutu matsabatu talibin nigeria library ya yi e makanta nigeria maktabatu library gana wani su ku ga da alkhairi ta sai bankurota baci ga yayin farko wani na wani ku manga نعتقد أن نداء الأموات والاستغاثة بهم وكذا الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه شرك بالله بالله تعالى وهكذا العقيدة في الغروز والعظائم وأنها تنفع مع الله أو من دون الله شرك wa hamluha min ghairi aqidatin khurafa manga akida ahlus sunna jike da nabe e guda wani jaddo kun ka kan pata ma ga ipa bo ati ona ganna takidu yi yi be pankorote kede annan nida al amwat wai zai ja tsanina walistiga satibihim wa wa wuce bayan ki erite eh isti'ana wuno to nusa na da gwambo na istigasa wuno otun istigasa ya ko to isti'ana a wata yamako bayan istigasa a wawuce bayan yi ne kusan dai e gani gasa to haka ga kiyarike istigasa gani bai addu'a yau waga addu'a za wange yaji ubbo lokaci na wanda ba ko ba gona amma istigasa wucewa wani lokaci ne za da ba fin zagi begi maji wani waya na lagi zuna n'ole wani bukata istigasa za a guji istigasa bayan allah bai shi abdulkadir wajen ewa guga dinuwa za a ga waje istigasa bayan moto waguga nikin ebe dina zukwe edina ziyaji isiga bayan soko ama-eti oge ga katun sofi al'amari zuko na dina na hukum zandocin laya na gisho buwa na agbari ama da eni kan wona wani shoba sho ba alana na zaki allah na na yi ugwa ga yin ji kwata wa ba ci katun abeti ugwa ne na na ga mai ke hugwa ga e ba san ci ji ke gai ba ga mana zo to wali ji mace ki ha ke gai ba ya e bona da wali na yi fibi da wani bai ba san ci na ji fibi da wani ke gai bu ki gwa ya jo kafe bu cha na jina ba su zuko ko da waga ya je ma ya ji yi ne na ji faruwa na dana na yi hugwa tabbata ga soci na ga kulla ya damu man fi samawati wa man fi al'ardil ghaiba illallah wa ma ya na ayyana wasu katun ci re wallahi katun ci bo de na jina na wagaje gayi wa la fiki uji tin abu salamai su ku yi fahimta wangi manga yi be pankuro tage wo da yi zai ja tsani na etin wo wa wa wuce bayan ko wa taimako bayan wa al aya a taga to zai jo to firaya wana fi ma la yadiru alai illallah wawa wuce ya inda na da iko tuba sai su kuna gajijin hacin shirkun billahi ta'ala e lafato ci ba ciwo e ci ba ci moto bekin nishi zai wule ga guru soku na ofe yi gobe ubowe moto ga goma le macile suna ta cikin wani ke ndo za wangi je zabe to la ya foto na ya mu ba moto mu ba mbu lahila illallah boso ko foto na kamoto kinyo ga mana ya a foto ba sha zan da ce yanzu ko ba umadina sa wangi kan gwayen doro wa yi gimi ẹnà fẹ́ gbin àwọn àgbíkí wọ́n yẹ́ nù pàtí láhàúlà táyì jọ láhàúlà lẹ́nà wọ̀là kúwọ́ta lẹ́nà ìlà tó bá sánchi tó zàgúrú pàtà sọ̀kọ́ta ìfẹ́ yìí ina son yadda sun kwana yi emimi na tsoba ba gana nga idan na tashi hankali ebe nan na tumbo rai wallahi tallahi emi talaka jajina damini ya damuwa ko amma yi jin yabo soko soko bai yabo soko tsoyi bai ke irin na ne zai ji mammacin lidya na soko giguna gana ya biyan wuce ke ga yawa za tsani na wadda ya e foga da yiwuye mare shi abdulkadir a tsani gata sabi ku ga wadda bukata wai wayan a gafe yi wa liwema ko da yi suna jinnu lokaci ga jinnu je de rayuwa lokwa ya rauka ya ilu ya rauka ya ilu da tulare na jajiya wa gawa kuma ga zunfe wa ga shetire ebo na yele jinnu wuji karanga wanga ngala sokwa yele asoyo asele yau kendo qur'anu gana aga ile yau kabo a ce yi wada waye la uzuri wa sassawa wa kawai an kali ga to wa buna kabaji yawa bogo gada yi jin n'ujima gada yi mandoro ma gada yi ujigurun doro ma wadai biyo Allah walillahi al-asmaul fada fad'uhu biya. na ga yakida wanjo ke ugwa ga wucin annabi sallallahu alaihi wasallam ga addu'a huwal ibada hadisin humano ege bashiro hadisi ya turmizi wa shi shofiyoyi zai tiyawa cewa bo ibadu yore bogo zai wala ibada na yanayi biyo Allah ya razaku arzukuni ya alimu alimni ya hafizu hafizni hazo tilalike soci yi sunna na ji daidai bai bukata wa ina اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل العزن إذا شئت سهلا تلاليتيو adwaji dana aya ƙur'anu a hadisi yi dana na gaman jala wuza wangi ji wujin laya ja faya adwa ga na biya wusa habu jo yi mi ga da ji mu yi baya ma ta tauji ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam iza ga wani sun da maki yi je she ciji ga ciji wani nan na ayi yi labi rabin falak rabin nasu a ba wa shi shi ce ko wuce lawace ngo ga ce ga dole laya mai siri gawa gawa jiya ibina kan gai wa tiyo wa gada tun bi rabin falak bi rabin nasi wa lagwalo dufan zare wani wani laye gan mutum mai ba inda ce mutum ma ake jin imani kirkiya zai da falaya na yuna gawa wani ba wani kendo musulmi ji ce ne ba e na ga laya na gago na gawa nabi muhammadu zu daga siri na juna bu amma ga mu bukata musha laya jahiliya na ja sai fayana a annabi labiya na wucin wayo ke ugwa gawayi zandoci na ji tsoca na shirku yoyo tsoce ga yi ƙur'anin ga wallazi na ta da'una min duni ma yamlikuna min fitmir إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير soci ga wallazi na ta da'una min duni zai ji ya yi ke soci lugwana kutiya zuwa mutu ga asali kuti wuji guru jiga waliyan sokwa jiga kashi inda asali kuti da wani cikin buwa zamai annabi nuhu ya wani annabi nuhu ga wali na je yi da na ya tiye wace waje da na e ga ya kwaya kwayayo kin dan dan shi dinga wa kalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala gusa wa uka wa nasra da tafsirin qur'ani kwata tafsir na ji qur'ani kwata na ga ga sunna ya wuce guruji a jiga zawangi bai san foto ya ji ci fe bai wọn fe yi kini giba yin soci gala yin nan ga karayin bai zunga ji da sha ne ya wuce gurujo a da ga waga zan na wali yi wa ga soku gwayo wọn yi na rayan su kwazo ba muge wazo amma a ga wali zan ne ta soko na ga yi wali wadda ga yi sun da soko shi musulmi wali yau kin ya sun da soko ga wajina ta ga darajar wali ta kiyo soko ofai wali da wucin kyayan ne ga zai ji yayi ke so ci lugwada na adena kam ka min kifimir para yin dobina para gina bati dobina rana so ci ga kan huye ware la ilaha illallah wallahi san ba ko ta ga man a ga zando ciwo ma a ga sirajo kazajo aradifi ayefi wani wai da sauki so ce ga wani radin wuce na jiye fi biye na jiye wada ne ma yamlikuna min kismir na kangu wana bai wa gaba tuna sauki bata radi lube a ware sai su ku wallahi tallahi billahi illazi Allah na biyan wuji mu mutake Allah gara da gwasun bi rabbil falaki bi rabbin nas hukum wuke efo ga zo ga fe kpanyere amayo so kuna wa yiye da bata wani amma wa ga shirin kuji cike ya hatu nga ole masu iba da oku allafu be fe latta zai yi wani gajin ya damare a ga alu ba shi aluwa ba shi allah na biya tun zai takwan da rajele na musulmi ji adena ya fi na kan guwa wani are a ga yi e lafu laube yi e la ya daube yi e la ya wube alaji kaza ala ifanu ni a fabo kafa gungo ba alawowara a eh, kasa kwata ya tumbo ciji na nan ji tumo ji guruja ya jin ya dabi ima ma so kuna ga ce imani na yi gani biyu ebe na adde ne laga wangi ya yi riya ba tana re wallahi tallahi a ga yi mi wowo ma egi wowo ma musamman wuga je ba tan so na ki kuwe da a ce su kwata jin a ga to sai da su kwata imani ya ganji wani wuje wa ba ga wajen zai ji magiya na ga sun giya ba ngala wa giya ya boba ga kuta ya ji na toke ya biya lobe zai ji jiki jikiya ake ya guci moyo e eh, bana hadde kendo a loba wuci lo ga ga za da me wajin yin nana adiya adiya so kwa ki umi so ko kun kiyayi so ce kun kiyayi mu la kando rai fi tilali ke so ku sai bi masiba daga cikagu ne so ci ga inta da ɗauhun kaye gayya zagoro ji mala'ika ji jinnu ji ide gaye da wani gaza ya smaru da aku zai ja tsani na ne yi ranar awaye ya shi abdulkadir ke gawaye yi wa ẹgbọ́n olú ìṣẹ́gbọ́ bá ń náà jífò sami o jabu lakun kawo magawo bukata ya gbòwà ware. ganye na waye wuje na waiwawo waiwa kaza uji yawa sai su kwajin yawe e na to nso da ije wani lali rufe tike ji nso guri ji ke ya mai wani sha abdul wa da tarihiwa da mun na ka ya phd ya tsira rayuwa wani university madina gaskiya wuji kokara har da kinye bagdad kin da muso gada mukaddim wani etu tuga buka tesis ya phd amma gwargwado dai fuska ta hannu shi alhamdulillah bayani hugwa adde bai miji somariya katun shi so ba na da shi tun jami'a madina ni dai tarihi rayu amma wa da sayarwa alaminu bala ya azabi inda bai tarihi min yana a zahabi bebeyin ti shani wannan ga tura be firasai ke firasa ezo gaga an gen nisa wa gaga yo a belele da min yana ga tsore ina amma zu ga je tau be karaman da shi na jaji ya bu ji fahimta ku? amma man wuce ga farkon fai le ga tarika kadari kadariya tsatsatu amma binciken bai uba don sai zai sayi nan ya fahimta ko su kogun ya bayyana amma dai fuskata a kidan da ce zuwa wani bayani ugwagen fiye ba a kidan da ce man ga sami sami'u mastajabu lakun ka gawo ayeya wa yau malkiyama kiyama ma da bai furu na bishirkikun lila na efe lafa soci ba ci mai mako yin e yi soci e ti fe yi wuce gurun na jina aga ga shi ma na bobe labarin wuce a e ga ga igwa da hatun ga yi yaya ga ya furu na bishirki kun shirku na efe lajina jina aga ajiyar mube yi tubu a ga gwawa wala yunabbi'uka mithlu habir zan do ma yau labari dojiyan etu na yi su ilimina ke ga su kai yayi labarin yana ji faruwa kiyamu yin zanga ci na ji yayi na ji ni na to na ji firayo a makan gwayan doro ya yawa bugo ke ga wayo idi ya tita cin shi tarbiya mace da bi su kwaya yau gada yi da kowaje mu na kowaje ga ga za guru yau bugo ne bin yi sunnan ujiwo wace miwu gama na yau man ce ci gaba bayani ga wa haka za a laƙidatu filhuruz wala a za'ayi a ci gaga musulmi tsamini ebayin pankurota dede shani e layajo egbon shi wani endoro de ne dada ga iga alhuruz wala a za'imo endoro ne dada be suna ya ina e zawon gila dana kan ganwayen sun da gaci egun e jinnu

ga kpata musulmi cuya bai akida ya al'amarin naji akida naji kpata shirku yore fedda laya za da sun ne ga tsawe man gawa an na hatan fau ma'allah wadda akida ga laya naji don za ko wani naji akwai wadana nan zagya hatina egbon shina wada shina tamfau ma'alla wajewa amfani pamba begiyan so kwai ngau ce gaza lo ce zabe akida ne nga mi ya ce ni, so komi mi ya ce amma mi da wula? sababi to o la ga la ya ji amfani pamba bi amfani so ci aw min duni la ko ko la ya to ko yi wa ya ce man ga ide ga wani ga shirku ran doro yo fe da la ya ci jar kuza iri na jiya ga tsawai a gada moto da yi bai ci ya yi moto ya asokun lahambu ko eda nga waya wayo ga wa kai be chimilo en ji pata shirku yo ko ga pamba be chi so komi atyo pamba be ne ko waya te na zalla patu mai da hankali shi ga itu ya duniya ko shirku shiga da wani ga ta ga wa ha min ghairi aqidatin khurafa wa kyau lallaya wadan min gaira kidatin wadda kwankuro ta wato ga layan na mi midan laulaci mi kan wuka gwayan doro a miwa mun ga kura fara da wani kwayin gaba na gaba wake gana da wani eto a ramu ga ke da wani biyu ya e gwana wato zan da ciwo ga ijin ya dabiwa wajen ya dabiwa wa ba ci gan na ga hugwa imani wangi wa umazo ne zafe da laya zaga wujin ya dabiwa ya da uzo sarawin muzuwa na zafe zabe laye ga kuje da biyu yana ko alaya da na kan ga ya bo kpayin gusa ba ta na dabe wani nan ga sababin na wala da na bidiyo a ga kawo wa ma wadan laya za adda bai shari'a huguna wadda da sun rukuya birabil falaki birabil nasi jifin wofi amana ayatul kursi azkaru ju kuma yuke ce tuto babu alkhairi don babu albarka don ga kara da laya zaga kwa dangi egiwo ma da babboci wa wani laya ga la da kwatu wanda ya ge tutu to wani wuta a zan wani jiya asibiti wani ke jiya gargajiya shi be na wani jiya gargajiya na wani jibe laya shiga wani laya wani jama'a musulmi je ni gwayin wulu fe ka tun yayi kiwo e laye wati za e bu wulu sa zanna mai latu ka shawlawa to ka tun ci ko so da ba mu ci bu gara ga wa zama ya bona wa ga waye tunguru na waye bebe ga yara ta na ga biya la in ashrakta la yahbatanna amaluk a jin rayuwa nimine gubo gata ko zan yau na sa ko mai fazo amma ga kara jin rabe ko ruru na ji ma katu bi falak bi nan sai bayi ula ji lozu kawai fi ra wani tasiri wasu sai bai izini sokwe, kwe wa ma hun bi zari na biyi min ahadin illa bi izini la egun siri ji ce tsozani sai su kuga kata ci za e wani wuga ya za so babu kadara soko, ko zagukin egun siri a dai zagukin akwashin ribe yi amma sai zai su kwa kati wani su sai bai gufata kan gwayayi da shari'irin dore annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna ruka wa tama'ima wa tiwala shirkun hadisa al-hakim na ibn mas'ud gobe na so ci bai bayuyu ga wale ruku yaye gani be la ya ji danze gani be mu yi be nge ya tiwala aji sirina zage ade boye wana raji shagala ko firaku ní pátá ẹ̀kọ́ sí ìrígọ́ zaguba na ìwọ́ òjì náà aláàgánbẹ̀ òjì àgádàwà bí náà wo ta tí ó náà ń gága ájí sí ìrí múṣọ́ wa kanzu mube wa tin mube na mafe waza ndo ma toro tun o tsata lakanin mutu ya fi gwa sashe musulmi dai laza ya kuwa yin gicin ganin a gan rayu mu yi baude mu yi baji na wuga ajin yawa yi mutan ta yi ga yawa gan wala yi fule wa sahiru haisu a ta wa lokma wa biya ku shi da ya lokma na tsara yadda ba gara da sun aduwa gara da sun aduwa inda alkhairi ga bogo ke ga yawa dan laya ga min gaira tin mi da akida so ga wa so mi mi da lula kawai kurafa ya ko gama naga sabo ga na wani e ko za gama na shi gogo ipi ya gani biyu e ba bayani na shi zona ibnu taymiya ga ittafaka immatul muslimina la annahu la yushra an yad'u mayyitan wala ga'iban misumai musulmi jikata gunkede haramu yo na musulmi a shishi za su hadi nan gawa yi gobe ga bukata ko zai dan bwana mudan raya wato a muda ba ba e me jina wa yi da ya bane zaguru yo na ajiye da ajiye da wuji shari'u ya wa dalita shuna iga ga tawassul wal wasila na za ga yi za su ci gula amfani da cubiya hun ku kan gwayen gundo ya wani ta alamari jo ko wa wuce biyu na ya ga wani wani ga shirku sawa ya ji kan gaura ya gimi waga ci gaba ci alamarin na wasan tuga ya tunne tu shirku yo to zan na je mushriki kan ga hukuma ya musulunci wula ga mu wuya arziki wuja laje ganima ya musulmi ji a ci ga zandoro na ga ziyo, zai dan bana hukunci wa bai zai yi za tsani ne e ganni wa manyan da babuwa masiba ma ce a wadana mamma waye wa mamma da shi doce wadai ile ya gude karama bogo wayo ke ga yawon etun na jikwata cele babi, ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan akida gukin guba akida ya tace mini akida ya ahlus sunna jo ناخذ بظاهر الكتاب والسنة ولا نؤول إلا لدليل يقتضي التعويل من الكتاب والسنة جماعة للسنة جي يفا ناخذ بظاهر الكتاب والسنة إن ظاهر القرآن بها بأحاديث جيجي وننغي يلوتم بيان يدا وفصل باطني ذا يجي تفسيره باطني يا ga na dai ma ne ba ti ni guwo bogo kaza no babu abu e je zawon e gishi ge ogo ba abu je zawon gishi ge man chadi ga na bauna da adini obe sunna ya ba ti ni ke ta hidoro e nako no le ga je zai ge ta ibiro ko sa'adi mun bebe bayani tafsiru ya ci fa'ida na jifiki bo al'amarin hidoro na zaga tafsiri wuce ba abdurrahman sa'adi man kwayin saudiya bebe fa'ida shi sarawin etiye na etiyan hidire wuna su ku gwe manko ya kur'anu a caga yi lotun bayan kila so ce gani gan ina ja'alnahu kur'anan arabiyyan la'allakun taqilun iya kur'anun na lafe larauci

gabati batini ya wani e zai lotun da dina shari'a jan ramu na kuma gabati batini a yi lobe ki dalili wa hidirin zungi hidirin zungi ki masu sokobe ga yi ti egi zumbo nole wani ga yawo ga yi tun ni ga hidirin lo to manje ga yawo ga shari'a nabi musa yi kayan ya hidiri yi kayan ilmin laduniya tuwon rabe ya gbogbo annabi na ma ga tun fi o kanga na yana wuga wuna ga ga olobe yan a ga da ote mai tushe hundu cha ina annabi muhammadu ha wi ti lamari jo na ngai ga wuza wangi jo i zozo je ba we annabi muhammadu ba be sunna ya ba fe ne ma ta tanga adini abi agiye na sanan nan ga ba fe ne hmm, kan do mi ajin fe pa ba rufe be yan sugi a fe zozo na goyana ji filiyomice satu a ga aya display ilimin batin rai <laughs> a tungo le gan wawa da mi agwa gina ya ti da na gyaya amma ba be shi udan ilimin batin aya display gbogbo <laughs> ke ga wa ilimin batin wuka aki ji yana ya ti da na ida filiyo wale kendo da hangi ya display ta na yanzu a ga zahiri na sida na shari'a ni ga an ya ga ga zai gabata ni shi ina ga man wuce je gabata ni jore wuce kin ga lauda na da shari'a yu yi ba tini mai yu yi. to annabi na tufi na wuce ba wuyi a zahiri go wiya zahiri ga mai lobe yau ya nyanyan agwazaga Ngasa tufi yau ga yi ga tu yi ga na dai su ko ji kwadin bai gwada su yi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah akuwa bai wuce shaka al'usaimi rahimahullahu ta'ala ga da littafi ne ga alkawa'idul musulana littafi yo ne ji bayani ci ka'ida na ji laji sunna ya soci ga sifu ji tabbata na muge sarawai e na mutu ilimi ta alasuma wasu fato wallahi wule rikici wake ya katun jiji semester ni a caga man wuce wuyi katu mutu na wu katu na nke alita fi ka etu yake bo al'asuma wasu fatu cike ya yi shawara ga ishi littafin alkawai da musla ibn ka'ida dai al'asuma wasu fatu ga kuwa yakan na yi ugwaga ilimin akida dai penare ilimin akida wallahi tallahi da ilimin zuwa jefe sarawai to ki alusai mi gan gan ƙur'anu zahiri larauci ga ga ilo bayan be wa zahiri larauci ƙur'anu lugwa yi dalili shari'a ngoci na biya wani ce ga ya ji fibo na saji da na karara amma dalilin ngoci ya ugwa ga ina so kai kwana da ke fasara wa man lam yakun bima anzalallah fa ulahi umul kafirun wa ga mi tu zahiri wa ga zandoro to be shari'a so kai na je kafiri amma wa ga mi tu dalili shari'a na biya daga ba sahaba na janabi ga ila fahimta ana. wago a jikin kafira mai kufurin duna kufri bogo ke ga kan doro na na uya ta ti zai do sai wa da dalili ya shari'a ne uwa ga manu da nan aya ji fi qur'an wa na zahiri anni wa amma manu yiki ke bai so ci ga idi yiki ya en gici ya gan da en gici giye mi shambe yahudu ji to ta'amu gore wa ta'amul ladina utul kitaba ene ite zahiri lara uche ta'amu na igiya engici ngole wara eje bubo chide iri ndoro agana ni nona amma cika so ce ko a e zuciya lukitabi dabba ne ja zune go naga ifasara yin salaf je tiya ta'amu ba ngole zahiri ta'amu wuyen gici na ife na mawuni wuce kwa to aya wuce yi fi ƙur'anon zahiri larauci ka za mu wuce kwa ebo dalilin ya e ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko aya ndo cijo ko bayanai sahaba jo na yawo ko galaman ga wala no awwal ya ji fassara ya bebe fassara ndora ta ci zahiri qur'ano be sunna illa li dalilin yaktadi ta'wil sai ga da dalili ne ugwaya fassara wuce lalle dalilin ne ugwa gani a jaya na fasara dalilin na mai yadi dai min alkitabi wa sunna daga qur'ano da sunna iga an ga yadda bane ugwa ga manan na wala anya idi fahimta ko amma ga ga ke tawilo a ga zai ji tawili dan adini nan man ga wala no awwali ya ji tawila na sai ya dai dalili ne huwa ga wuce Qur'ani bai sun ne ga a tawil huwa al alal ma'anar al-ma'na radi ila al-ma'na bi shar'iyya ezolu pa daga ma'ana na goyete ci boka gana da ma'ana na gwaka na e na alaman da ce shari'a e e ga ayan na mito da dalili nan gai na ayan na yuna igayi amma ayan na e bayan na sahaba nabi muhammadu ji ta tiwu wani bai na laraucin na yau na biya hadisu ji kici cinye ga ganga ya ganna cinye ga na tsola gwa suna na ke ga wayo wa de man na ji de manan do ci na waya aya ko hadisi na ma waji wiki marju mboka mboka idi e fahimta ko sai kiwo bankurtaya enichi manga nu'minu bi anna almu'minina sayarawna rabbahum fil akhirah ya jin. kede mu'miniji alito shaifu kiyamaina alito shaifu kiyamaina Allahu akbar gbogbo da mini akidan ahlus sunna na bila bilakai amma kewaye na mm wade da jingayya le to ce fuke ya mai amma kewaye na keyali na amila ga wucin kendo da ga wala ya dawo daga to shaji daidai ta ta lara shi mu ga jinga kendo na mun ji daidai na a ga yale to ce ke yaliwe ne na sau ga bayani ga wuce da atom bayani ga wucewa wa nu'minu bi shafa'a ya imani jin kede bubo mu da bufaki ya mai na anaba su ku ja bozaji sadiku na ja bozaji dawo ja bozaji salihu na ja bozaji egi na jiladi baligya na bozaji qur'anu a bozaji azun ya bozaji ya imani ji bugu alu sunna yin ya shafaya mutazila shiga ga shafa'a da bayan a zato shiga wadatan fa'un shafa'atu shafi ayan ne ga ga ya ce kafiri jore bubu ya zai ja abu zaji na ji mushriki ja amfani ya mai zan doro ji imani bai toci yana da bubu ina ayan ne wuna na wani amma ya shi da tabbata lada bubu wa bi al muwahhidin an nar yi ke ya gaskiya ya ke dai almuwahiri na zai ja suwa masu kwajin nina a da ya minan nari daga yana ba alle na tuna za an doro na dai imanin miskala zarra na wake da na ba na gaya kilayen alisun na shau jamaji za a mi dalili ne hukwa gaya litsoce fakiya mai na so ci ga wujuhun yau mai zin na zira ila rabbiha nazira wani ayan na bai go? suratul kiyama so ci ga wujuhun yau ma'izin nazira fuskan da ci je fa kiyama fe bana ila na zira kila na bambe o ebo ele so shabu yele so shi nimo yau zo te ga za da nimo fuskan wani so ako tun yi jabu yadda na zai danimo na wagule na wato ga wani danimo zai maddan ba fiye na wagule wato ga kai ya jaru ta na da damuwa dalili daga hadisa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne ugwa ga yale so ce fa kiyama na annabi sallallahu alaihi wasallam ufe gabe sahabu ji fondoci kendo dai ayyamul bid safa go gute go guni gwege saja an na rana nole ga yi tselati ya kwayi kun shiga nabi muhammadu gangan bai sahabu je wani ga innakum satarauna rabakun kama tarauna hadal kamar dire yi abin litoci kendo na yi litsai tara na alkamar nga gumina hilal wati ya waro na la tudamuna fi ruyatihi ya fi baba waje bayan liwa ngote ga wani hilalo christian ti so nga ti ya bu tawza nuru hadi ufe gan ko we yele ke na nga ti ya meguchi ina to annabi ga ya fi baba waje ba yele uwa ba uta buta idan e doro a ce zuni wale so ce fo kiyama bu gyo ba so ko gyo wa dabwa wa dabwa amma ne ya ji da jannaje so ko ida to dalili hadisi na igbabani na wai hadisi ya jarir na abdullahi albajali ibn kayyim bebe dalili lissarawai da littashi ne ga hadil arwa dalili ya tuti gbawo yi wuga ga igini aljanna jajigiyan a fake ya mai na bugu akida ya so ci ije wuce ga mana wa alle so kwai ije bai buna dai kungiya na jiga wa alle so kwai ije wa maliwe ya kona amma madina shiga wa aliyu ya yi ba o ma aliyu ya ku ba na kpata ya gama agwasu kpata ya gama agwasu amma ya gana loganan gayi wa aliyu ya yi je ba wadda aliyu ya ku wa aliyu ya yi je ba wadda aliyu ya ku na ga nasi na ga nasi na ga mayaki da sun na jau e ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga innakum lan kun rabbakum hatta tamutu ye musulmi shi ya leto ya ya tuna jiyana ya liwe yi jaba ta ta mutu sai ga su kiyama waya liyo hadisi ma muslim da wuce sashe sashen sufiya ji na shiga wa leto ce rayuwa barzawo zuma ya tuto na radiyo ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga gan be jabiri ga inna la kallama ba kifahan so ci ganga gan be babawai kifahan ai biduni turjuma umai be tafinta ya zuma jaliugo zuma jaliugo na gayi ina akida ahlus sunna lobe ina ya ci jamfayin kiyama to yi bayan a shafa'a na man gari jin imani bai yi aga waga ke shafa'a ya ba shi bi larauci bo waga gai tolabul hajjati bi wa fito wayan bukata gwata za mai wagiwe mai otun da mai waye ko tun bi wa fita wayan gwata za amma ya ba shari'a shafa'awa titati-tati ebona dalili na zai ugwa gan shafa'a dabona na jibe ƙur'ani wa bai sunne na watutin shi tun dalili da na ya ugwa gan shafa'a da kiyama wana musulman sunna jikpata magun efiyan shafa'a dabo amma shafa'a tuwa titati-tati a da shafa'a yana nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na wajiyan dagiwu abu talibi ne waji sauki a zaba yuna ake da shafatul uzma annabi muhammadu ke yawon sallallahu alaihi wasallam shafa'a nan wacin ga fata na annabi a tin na loba so ce ti so kula hukunci ba gada yau jujo ga yi ga a uzma shafa'a na ga annabawa kujar ya daba adamu alaihi salam annabi nuhu alaihi salam annabi musa annabi isa ba ta fi digan nafsi nafsi na cika gumi na cika gumi annabi muhammadu gaya lobu fagoni sallallahu alaihi wasallam ga gayi ga ana la ana la mi ga mun shafa annan mi ga mun shafa annan shafa annan ga Ya yi labari ga wa min al-layli fatahajjad bihi nafila عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا abi cike kin sai ji nafila da ya sho wayi ba na to walla na kin kin giba yabo na kin giba na je fata fai ga yagun bakin foga ajin le ya mi we a tabe ga ya muhammad irfa rasa atike sal tufa a na biya ba fago ala a ji ebo na zafiye famucin la ila illallah tashi hankali famucin wansa zando rufe Allah shari'a wato aji ala hukunca ba ngala qur'anu ji famuci kiuga mustafira ki baya wucin kana sharruhu ai muntashira ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura karshe dai aya bai dai so ce ga sharruhu mustatiran ke ga sharri kiyama daga agami ba eh biya wucin sharifa wucin ga gami ba sokuti biya wucin shafa'atul uzma nabi muhammadu gbogi wọn ṣe lè bá daga naba wọn gbogi ga tangwad na wọn adde zata ce naba wasu kwaje wana tangwad nana shafa'a ke dabon ya zai ja sokojin nina a ga na n'i betule fi haji ya ci da haramu gi egefin a ca washe fa ya yi tiye titiyo arabu zumayen azaba amma wace ga kayan na yaminci ni gbagbari gbagbare faman zuziya anin nari wa oda ila aljanna da fa'al so ku jan ci gui to shafa an naga dai je gomi bayan mutazila ji na jiga shafa da bwana shafa yan musulmi na ji lotulefi a calo azaba na ebuna ga fina fi gagen na a ga ƙur'anu ga wa ya silla wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama na fiya abada gogo zando re fige da ya ci na wuga su wada na wada gagen na to ahlus sunna jiga ije da be ganna ya ibn hadisi je wuga ga aku musulmi je tiyana e zumana na gadi gura aje ke ekana no je ga e kashi ji gogo a cakwalo nahrul hayat nun wayo ne febe daga aljanna firdausa wani edun ci gaba kwa da cefe na kaji ci ga yage kin do dai za zumbayi ba wace da ga da mauna kan ji canje na ku su be kiya ci ne so ke ga wa age ga wa ga musulmi fi bai gombe shafa'i al bidaiji wa ga shafa na sai gombe bai na ga yan al muwahidin jo musulmi na jirgin so ko ba a ci ku fina wani a ga shafa da baya ci na fi bibin na mutazila hawari jaki da na gaya lobe ya tiyan alulma su jibo bogo dalili fi mai wugwa ga shafa ta ta to shafa ta ta abu ta ebe lokaci na dabena ne ga ya bayani na gumiya ne wani ko idan yan enisho ga ba su koya bai na kiya etuncho gurgudu ne ganin shafa doko amma maguta na ga ya bebe yau ebe lokacin gurgudu ne ganin social barcode bai ga mace na su kufa gani bai yi so cewa ya yi istika ta ce akida wangina nabi muhammadu wunan sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك